بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. ina son in yi magana ne yau akan hijabi kuma kada mutum ya ji an ce za a yi magana akan hijabi ya ce abin ya shafi mata ne kawai lalle ya shafi yes ya shafi mata ne amma kuma ya shafi kuma iyaye maza da mata da ma 'yan uwa ma wanda dan ya zama cewa ka isan menene yadda hijabin yake menene matsayin hijabi sannan kuma wane eh, wani irin eh, nasiha za ka iya ma ko 'yar uwanka ne ko ɗanka ne Eh, ko yarka ne ko matanka ne da sauransu dai haka don haka ya shafi kowa da kowa mutum ya san menene matsayin hijabi menene ma'anan hijabi al'ada ne ko kuma a'a ba umarnin Allah ne sannan menene matsayin wannan umarni wajibi ne ko kuma a'a kawai ganin dama ne in ka ga dama ka yi ko kuma in ka ga dama ko kuma za ka yi ne yadda ka ga dama ko kuma a'a yadda Allah ta'ala ya ce kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya bayyana mana da haka yana da kyau mutum ya mai da hankali sosai akan wannan al'amari dan an daɗe ana ta magana akai amma za ga ko an yi magana ana ta magana amma dai kamar magana baya baya wato mutane na biyan son ransu san rai ne kawai kuma sannan mu musamman mu da muka ce muna son addinin Allah ya tabbata to dole ya zama cewa a abin da mu muke da iko a kai mu bi abin da Allah ta'ala ya ce nuna ma Allah da gaske muke mu muna, muna son ne addinin Allah ya tabbata ya zama hukuncin Allah ke tafiyar da rayuwarmu ya zama sunnan manzan Allah sallallahu alaihi shi ke tafiyar da rayuwarmu ba son ranmu ne muke bi ba idan ya zama akan abin da muke da iko a kai muna yi yadda Allah ta'ala ya ce to shine Allah zai ji tausayinmu ya mallaka mana abin da ba mu da iko a kai kamar misali a yanzu ba wani wanda ya sa ba dokan da aka sa na na cewa kada mace ta sa hijabi kuma ko an sa ba bai hau kanmu ba amma ba ma dokan balantana ka ce wani wata doka ne aka sa wanda zai hana ka sa hijabi amma ko da ma an sa tunda abu ne wanda mutum ne zai kudurta a zuciyar shi kamar sallah ne za ka yi sallah ko an sa dokan kada ka yi sallah ai ba sai ka ga daman ka bi amma kamar akwai dokokin da ba zai yi wa aiwatar da su ba dole sai idan akwai tsari na addini akwai tsarin musulunci shi yake tafiyar da ƙasa sannan zai yiwu kamar misali a ce barawo ya yi sata kuma satan ya kai mai yadda ya kamata a yi mishi hukunci na shari'a kaga yanzu kai da kanka kawai ba za ka samu wani barawo ya yi maka sata a cikin gida ko a ina ne ka ce bari eh, ka aiwatar da hukuncin Allah a kan shi ba haka ma yanzu da a ce abin da ya shafi wasu hukunce-hukunce wanda yake haka yake a shari'ar Allah amma a tsarin da ke tafiyar da da eh, ƙasan nan wanda tsarin kafirci ne tsarin jahiliya su ba su ma yarda da wannan ba su ma san da shi ba ko ma ka ɗauki kowane irin misali a sata ne eh, zalunci ne zaluntan wani ne kwace kayan wani ne duk wani abu dai wanda ya shafi rayuwa gaba ɗaya to su ba su ma san da wannan ba tsarin kafirci ke tafiyar da kasan da haka kuma tsarin ba su yarda da tsarin Allah ba su bil'asili ma cikin eh, eh, dokansu sun ce duk wani abin da ya saba ma wannan tsarin nasu to banza ne wofi kuma ko da suka faɗi haka suna nufin eh, tsarin shari'a ne tunda wake da suka tarar wane ne a ƙasan nan wane ne ke da wani tsari wanda ke tafiyar da rayuwa in ba musulmi ba so abin da nake nufi shine akwai abubuwan da yake ba zai yiwu yanzu tunda dai tsari ba na addini ba ne shi yasa ma ya zama laluran mu na farko shine mu yi gwagwarmaya wajen ganin cewa addinin Allah ya tabbata wannan shine wajibin mu na farko dalili don akwai abubuwa da dama wanda yake hukuncin hukunce-hukuncen Allah wanda ba zai yiwu a yawatar da shi ba ko tsarin rayuwa wanda ba zai yiwu a yawatar da shi ba don tsarin da ke tafiyar da kasan da abin nan eh, eh, ba na Allah ba ne sannan kuma eh, dama a yadda aka Allah ta'ala ya ba da umarni da yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya umurce mu hukuma ne ke aiwatar da wannan tunda kuma hukuma ne kuma ba hukuma musulma kaga ba yadda wannan ya zama ya fita ikonka da kawai za ka iya yi ba shine ka zauna ka ce ya fita ikonka ka naɗe hannu ba a ka yi gwagwarmaya ne wajen gani cewa addinin nan ya tabbata kuma ma me ne ne zai faru ko me zai same ka kai ka dai dage ka yi ta gwagwarmaya har Allah ya ɗauki ranka kai ka cika naka sauran abin sauran kuma na Allah ne shi ne ya san yadda zai yi to amma akwai abin da yake yana cikin ikonmu ne kamar misali yadda na bada misalin sallah ko da an sa dokan cewa kada ka yi sallah ba wanda ya isa ya zo ya ɗauki jikinka ya hana ka sallah ne sai dai in zai zo ya ɗauke kai ko ya ɗaɗɗaure ka shi ita sallah ko an ɗaɗɗaure ka ko ma ka baka da lafiya ba za ka iya motsi ba hatta da ido za kana iya yin sallah da haka ba za a iya hana ka ba in baka yi baka ga daman yi ba ne to wannan ma haka ma hijabi ba wani wanda zai iya ce hana ka sa hijabi abinda kawai zai iya yi ko ya sa doka ya ce kada a sa hijabi sai in ka ga daman bin doka in baka ga dama ba za ka iya yin abin da Allah ta'ala ya ce Allah ba shi shi ya yi maka abin da ya ga dama kai dai ka dage akan abin da Allah ta'ala ya ce to kaga to yanzu abubuwan da yake yana ikon mu mu yi ba su da yawa don haka dole sai mun nuna ma Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ba zai canza halin da mutane ke ciki ba sai sun canza abin da ke zukatansu da haka dole sai mun nuna ma Allah cewa da gaske muke mu dinnan addinin shi muke nufi kuma idan addinin shi ya tabbata wato za mu bi abin da Allah ta'ala ya ce ni kamar yadda Allah ta'ala ya ambata wani waje a cikin alkur'ani cewa yana ba da ƙasa ne ga waɗanda idan aka basu. za su tsaye da sallah kuma su bada zakka to tsaye da sallah da bada zakka din ibara ne ga gaba ɗaya za su tafiyar da rayuwansu kamar yadda Allah ta'ala ya ce za su yi hukuncin Allah za su rayu bisa shari'ar Allah shine ibara ba wai kawai ana nufin sallah ne da zakka ba an dai faɗi wannan ne amma ana nufin gaba ɗaya idan aka ba su to hukuncin Allah za a yi to tunda Allah ta'ala kuma ya ce ba zai canza abin da muke ciki ba sai ya mun canza abin da ke zukatanmu to Allah ya fi mu sani abin da ke zukatanmu ya san mu nan da gaske muke addinin shi muke nufi Allah ne muke nufi manzon Allah muke nufi addinin shi ne muke nufi Allah ta'ala ya san wannan to balantana abin da aiki ne za ka yi har wasu ma su gani kamar sa hijabi zan tunda ni yanzu maganar hijabi nake son yi so zan takaita kaina akan misalin hijabi ne kamar sa hijabi din tun da kai ne za ka sa kuma Allah ta'ala ya umarce mu da musa sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya yi bayani wani irin nau'in yadda ne za mu sa kamar yadda Allah ta'ala ya umarce mu da mu yi sallah mu ba da zakka ai manzo Allah sallallahu alaihi she mana bayanin ya za mu yi mu yi sallah din waraka a nawa za mu yi kuma lokuta nawa ne sannan kuma ya za mu yi shi wani irin eh, tanaji za mu yi kafin mu je mu yi sallan da sauransu to don haka tun da haka nan ne shi ma kamar yadda wannan yake kamar yadda a baya can na faɗa cewa kamar yadda Allah ne ya umarci ya saukar mana da addini Allah ne ya ce mana musulunci za mu ito a lokaci guda ya faɗi yadda za a yi musulunci a lokaci guda ya ma faɗi yadda idan muka samu kanmu a tsarin da ba na Allah ba ya ne za mu yi mu dawo da addini duk ya gaya mana kuma dole sai mun bi wannan daki-daki sannan shine za mu rabota mu ci jarrabawa, da Allah ta'ala ya kawo mu duniya domin shi idan ka ce za ka bi naka yadda ka ga dama kamar yanzu sallah yadda Allah ta'ala ya umarce mu da mu yi sallah abin da yasa nake ba da misalin sallah tun da mutane sun dauka ma sallah ne kawai da addini to abin kamar yadda Allah ta'ala ya ce mu yi sallah kana iya yi yadda ka ga dama ba zai yiwu ba haka ma hijabi ba za ka iya sa hijabi yadda ka ga dama ba dole yadda in baka yi sallah yadda Allah ta'ala ya ce ba to ba za ka karbi sallah ba ba shi da amfani haka ma in baka sa hijabi yadda Allah ta'ala ya ce ba kana shirme ne kawai ba hijabi kake sawa ba kuma in ka je wajen Allah za ka gane dan ko za ka je an ce kana kana tabarruji ba ka sa hijabi in ka ce ina sawa sai ce to ai ba haka nace ka saba ba yadda ka kai ka ga dama za ka saba yadda aka ce maka haka za ka sa to amma yanzu wannan gabatarwa ne na yi zan dan karanto mana a inda allah ta'ala ya umarce mu wurare kamar biyu a cikin alkur'ani inda nan ne allah ta'ala ya ba mu umarnin yadda za mu sa hijabi kuma zan ba da misalin wani hadisi guda ɗaya kafin ci gaba da bayani na to allah ta'ala na cewa a cikin suratun nur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 ولا يبدين زينته زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي العربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء wala yadribna bi arjulihinna li ulama ma yukhfina min zinatihin wa tubo ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wannan aya talatin da ɗaya na cikin suratun nur Allah ta'ala na cewa ka ce ma yana umurta manzon Allah sallallahu alaihi cewa ka ce wa eh, muminai mata kenan ka ce musu su su runtsa ganinsu wato kamar yadda aka ce namiji ya runtsa ganin shi to mace ma an ce ita ma eh, ta runtsa ganinta wato abin da ake nufi da runtsa gani shine kada kawai ta yi ta kukkura ma maza ido tana kukkura ido bayan ce ka rufe idonka kada ka yi tafiya a'a eh, ka daidai na kura ido kura ido wanda bai dace ba to sannan kuma kana kallon abin da bai dace ba sannan kuma ko da ma wannan a talabishin ne don a lokacin ai ba talabishin to ka gane ko da a talabishin ne ka runtsa idanka kaka je kana kallon abin da bai dace ba don yanzu miyagun abubuwa sosai ana nunawa a su talabishin su eh, intanet su wayoyin da muke amfani da da sauransu to da ka gani ka cire idonka don allah ya sani kuma layiku suna rubutawa ka runtsa ganinka kai ma namiji haka nan ko da yake wannan ba maganar namiji ake faɗi ba kada mutum ya ɗauka cewa wai sai in ya haɗu da namiji ne kai tsaye ko kuma mace kai tsaye shine ba za a ko da ma kai kaɗai Allah na kallon ka Allah ya san me kake yi sannan kuma mala'iku suna rubuta so za su rubuta abinda kayi abinda Allah ta'ala ya hana to Allah ta'ala ya ce su runtsa idanunsu mata sannan kuma waya fazna furujahunna kuma su tsare tsirecinsu. wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kuma kar su bayyana adansu sai a kaku manta fa ba ce kar su bayyana jikinsu ba a kar su bayyana adonsu. ado ne aka hana ka, ka, ka bayyana so ma batun jiki kaga kenan jikin dama ana tsammani ya kamata ma wajibi ne ka rufe amma in za ka rufe shi ka rufe shi da ado to ka samu wani abu kuma ka zo ka rufe wannan adon kada su bayyana adansu sai abin da ya zama dole daga ciki kuma an ce malamai sun yi bayani abin da ya zama dole zobuna ne zobe da kuma wanda ba yadda aka iya tun da dai a hannu yake ba kuma ce dole sai mun rufe hannunmu ba zobe shi ne aka ce shi ba komai wannan in ya fito to aka ce ah, sannan allah ta'ala ya ci gaba da cewa kada su bayyana adansu shine wala yubdina zinatahunna kada su bayyana illa ma zahara minha sai abin da ya fito daga ciki hmm? wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna sannan kuma su su amfani da mayafinsu wato kamar mayafi kaman kun ga yadda mayafi ke to dan a lokacin su mata suna sa mayafi ɗaya ne su rufe har su rufe har zuwa ƙasa ba abin da za a gani don an ce lokacin da aka saukar da ayan eh, wannan aya din eh, na, hijabi to su mata sai zama suna fita wato eh, washe gari ma da aka tashi za a je sallan subahi kamar yadda kasantan tentuna suke tafiya haka suke tun daga sama suka rufe kansu har ƙasa ba ka ganin komai sai fuskan mace sai tafin hannunta don haka wato kada kuma in ta sa daga kai kuma ta bar kirjinta a buɗe ta sa gashi daga kai ana ta rufe amma ya zama kirjin a buɗe ta yasa aka ce ta ja himar ɗinta wato mayafinta wanda mu yanzu muna ce mishi ko mu ce ko wani abu wanda a shine wa irin wannan daga sama har zuwa har zuwa yatsa to kada kuma ya zama cewa wato an bar shi a buɗe ta yadda adon da ke ciki ana gani ya zama cewa an rufe sannan kuma allah ta'ala ya ci gaba da cewa kada su yi haka nan wato wato su rufe su ɗauki himar insu su rufe ko su rufe kirazansu wala yubdina hunna illa li bu'ulatihinna kada su bayyana adansu sai ga mazajensu mazajensu na aure aw aba'ihinna ko ko iyayensu maza babansu kenan iyayensu maza aw aba'i bu'ulatihinna ko kuma iyayen eh, mazajensu baban mijinka babanka ne don haka kana iya yana iya ganin ka ba hijabi aw abna'ihinna ko iyayensu maza dake na namiji shine abna'ihinna maza su za su iya ganin ka ba hijabi eh, ɗanka ne don haka zai iya gani ya'ya maza namijinsu na mazajensu kenan aw abna'i hinna ko kuma ya'yan mijinsu wanda ba su suka haifa ba amma mijin wata mata ne ta haifa amma kuma ɗa ne na mijinsu shi ma muharramin su ne don haka zai iya ganin su ba hijabi aw ikhwanihinna ko ko ƴan uwansu maza aw bani ikhwanihinna ko ya'yan eh, yan uwansu maza aw bani akhwatihinna ko ya'yan ƴan uwansu mata wato maza ne maza wato yara ne maza amma 'yan uwansu ne mata ne bani au nisa ihinna ko mata 'yan uwansu au ma malakat hunna ko abin da suka mallaka to abin da suka mallaka din masu ma mata ne ba wai namiji idan ka mace ta mallaki namiji shi zai iya ganin ta ba hijabi ba tabi'i tabi'ina gairi ulul arbati minar rijal ko kuma irin maza wanda ba su da wani sha'awa akwai mazan da su bisa yadda aka halicce su kawai ba su da wani sha'awa ba su gani ba wani bambanci tsakanin mace ko namiji su haka halittun su yake ta ce yasa aka ce wanda ba shi da sha'awa namijin da ba yana da sha'awa ba shi dama haka halittan shi yake aka ce awul awul tabi'ina gairi ulil irbati minar rijal awul tiflil lazina lam yazharu ala auratin nisa ko kuma yara eh, ƙanana maza wanda su basu san komai game da wai bambancin mace da namiji ko wani sha'awa ko wani abu ba yara ƙanana maza wala yadribna bi arjulihinna li ulama ma yukhfina min zinatihin sannan kuma duk da wannan duk da haka nan duk da cewa sun sa hijabi kamalalle tun daga sama tun daga kai har zuwa kafa ba abin da ake gani sai tafin hannu da fuska ba abin da ake gani to duk da haka nan kada kuma su yi wani alama ko su rika buga kasansu don a da mata suna sa munduwa ake ce mishi na kafa suna sa irin gwalagwale a kafa kuma kamar yadda ake sa warwaro na hannu to suna sa na kafa kuma to to kada kuma su rika buga ƙasa e, e, tuna tafiya suna buga kafan don a gano cewa gashi da akwai akwai fa a nan ciki to haka ma hannu tunda aka ce kaka buga kafa to shi ma hannun kada ka sa warwaro sai ka ce ka sa hijabi ka rufe amma kuma kana motsi da shi don a gano cewa kai din nan fa kana da gwalagwale a cikin a cikin eh, hijabinka a hannunka kana da shi sai dai ba a gani ba shine Allah ta'ala ya ce kada su yi haka nan don su ba da su sanar da cewa ga abin da suke sanye da wa tubu ila Allah jami'an to ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ayyuhal mu'minun ku mu'minai la'allakum tuflihun ko ku rabauta kun gani ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ko ku eh, rabauta wannan kenan kun ga dai ga wannan eh, umarni nan inda Allah ta'ala ya ce ga shi manzo Allah ya gaya ma mummune ga abin da za su yi kamar yadda sauran umarni ma haka na Allah ta'ala ke cewa ku yi kaza kada ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza kuma shine musulunci kamar a bayanai na da na riga na na riga na mana bayani cewa musulunci yana nufin sallama wa Allah duk abin da Allah ya ce zaka ce sami na wa atana mun ji mun bi ba ka da zabi kawai abin da Allah ya ce shi zaka yi wanda ya ce ka bari zaka bari to shine jaraba wanda aka kawo mu duniya domin shi me yasa aka tsine aka la'anci eh, iblis aka tsine mishi kuma aka ce zai dawwama a cikin wuta don Allah ta'ala ya ce ya yi ma annabi adam sujada ya ƙi yin sujada alhali ya daɗe yana ibada amma umarni ɗaya ɗin na ya ce ba zai yi ba har ma a wata ruwaya an ce ya ce Allah ya umarce shi ya yi kome shi zai yi amma banda wannan Allah ta'ala ya ce ba ka da zaɓi abin da na ce ka yi shi za ka yi ya kuma ƙi shi yasa Allah ta'ala ya la'ance shi ya zama yanzu zai wama ne a wuta kuma yana neman kuma waɗanda za su raka shi don haka kai ma mutum idan aka Allah ta'ala ya ce ka yi ka ƙi to ka yi irin na iblis kuma can da Allah mai adalci ne ba yadda za ya la'anci iblis akan ya ce ya yi ya ƙi alhali ya daɗe yana ibada an ce ya yi ya ƙi sai kuma kai sai a ce ka yi ka ƙi sai a ce kai aljanna za ka shiga ba ma'ana kuma ba ma'anan musuluncinka in ya zama Allah ta'ala ya ce ka yi abu kaki to ba ma'ana ba ka sallama ba kenan ne ma'anar musulunci sallama wa Allah yin ma Allah surrenda duk abin da Allah ta'ala ya ce ka ce na ji na kuma bi ba da baki ba da aiki a ganka kawai kana yi baka da zaɓi sannan kai tunda ya aiko menene amfani menene um, ma'anar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi to ya kuma aiko da manzon da zai nuna maka ya ga ka yi ka bi Allah kamar hijabin nan da aka ce musa ba sai mu tambaya to ya aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a sa ba kuma shikenan sai ka yi yadda ka ga dama ka je ka samu wasu abubuwa na ado ka sa ka ce ka yi hijabi ba ko ka samu matsatsun kaya ka ce ka yi hijabi ko ka samu kaya shara-shara ka sa ka ce ka yi hijabi ba kaga ka yi abin da ka ga dama kenan abin da ya dace da son ranka ba abin da Allah ta'ala ya ce ba to sai kuma banda wannan eh, sura din to akwai kuma inda Allah ta'ala ya ambaci wani abu game da wannan wai faɗi dalilin da yasa aka ce musa hijabi a cikin suratul ahzab a ciki Allah ta'ala ke cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna wa la fala wa kana Allahu gafuran rahima to Allah ta'ala yake ce ma manzon Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan manzon kulli azwajika ka gaya ma matanka wa banatika da matan da 'ya'yanka wani sa'il mu'minina da matan mumune wato eh, mata kenan na mumune gaba ɗaya to ka gaya musu yudnina alaihinna min jalabibihinna su kamar yadda na yi bayani a wancan karon cewa shi a lokacin kyalle ɗaya ne wanda ya kama da cado ɗin tun daga sama har zuwa ƙasa to kada su rika bayarin shi a buɗe shine yudnina alaihinna min jalabibihinna su su rufe eh, su matso da eh, abin nan hijabinsu su rufe wato kenan kada a lokacin kyalle ɗaya ne ba ma komi a ciki kenan daga kyalle ɗayan sai ado to shi yasa aka ce musu su matso da shi ta yadda zai zama ya rufe ko ina har ƙasa ba za a ga komai ba Allah ta'ala ce su matso da shi su rufe ko ina da ko ina kamar yadda na ce lokacin da aka aiko da umarnin hijabi yadda ka san tenti haka nan mata suka fita suka je sallan bahi dan sun ɗauki kyalle wani ma ba shi da abin da zai bargo ta samu mara ado ta ana tun daga sama har kasa ya rufe ko ina sannan ta tafi sallah to shine aka ce to kada su rika barin shi a bude tun da sun bar shi a bude kaga jikinsu da abun wuya da sauran adon da suka yi zai fito sai aka ce to sai Allah ta'ala ya ce to ka gaya musu cewa su matso da bari dan ce chadot su wato mayafinsu wanda suka rufe jiki da shi daga sama har zuwa ƙasa su matso da shi ta yadda ba zai rika nuna kirjinsu da sauran abubuwa ba da siffan jikinsu ba zalika adna an yi orafna falayi ozain kun gani allah ta'ala ya ce wannan ya fi kusa da a san su da darajansu kuma kada a cutar da su wa kana Allahu gafuran rahima kuma Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan rahama wato kun gani ko me aka ce adna an yi urafna falayi uzain wannan ya fi kusa da a san su da darajansu da matsayinsu mutane masu mutunci masu daraja kuma kada a cutar da su wani irin cutarwa cutarwa da ido da ma cutarwa da hannu wanda yanzu a zamanin na muna iya gani idan mutum ya wasu wurare kawai wani zai iya kai hannu ma ya taɓe ka ko kuma ya kalle ka da wulaƙanci of course wulaƙanci mana don idan da a ce mace ta gane kun ga wato me yasa kenan aka ce ta rufe don darajanta tana da daraja mace tana da daraja wato ba ƙaramin daraja Allah ta'ala ya ma mace ba to amma sai wanda, sai wanda ta rike darajanta don idan ka gane irin darajan da Allah ya maka to ba za ka yadda wani ajinabi wanda ba muharramin ka ba wani wanda ba muharramin ka ba in an ce ajinabi wanda ba muharramin ka wani kawai namijin da ba ku hada komai ba ko kun hada zumunci amma dai ba shi a cikin jimlan wayannan da Allah ta'ala ya ce suna iya ganin ka ba hijabi ya kalle ka da sha'awa abun wula wannan ba wulakancin da ya kai shi wulakanci wani namiji ya kalle ka da sha'awa ya zama kuma kai ne ka ja aka kalle ka da sha'awa din wato ya meshe ka kaman gara ma fulawa da kai to inda ka san darajanka ne ba kai ba ma za ka ji daɗin wani ya ganka da sha'awa ba ba za ka yarda wani abu na jikinka mai sha'awa ya fito har wani bican ya kalle ka da wannan sha'awa ɗin ba wasu sun ɗauka wani burgewa ne an kalle su da sha'awa aiko wannan wulaƙanci bayan wulaƙanci ne ba wulaƙancin ma da ya kai shi tun da ban san ma yadda zan yi bayani wannan irin wulakancin ba a ce wani ya kalle ka in dai fa ka gane ma'anan hijabi kuma ka gane darajar da kai kake da shi kuma da darajar da Allah ya kare maka ya ce ka sa hijabi don kaka zama kowa da kowa kawai kalle ka ya zama cewa wato sai ke bantattu kawai za su iya kallon ka to kaga lalle ka in ka gane wannan zaka san ba karamin wulakanci bane wani ajnabi ya kalli abin da bai dace a ka ba kuma ya kalle ka da sha'awa abun takaici ne in ka sani zaka ji abun kamar an soka maka mashi ne a cikin zuciyanka amma wasu ba su gane ba sun dauka wai burgewa ne wani namiji ya kalle ka da sha'awa Dan kamar misali zan iya ba akwai misalin da na sha bayarwa nakan ba da wannan misali in ce kamar yanzu ne mutum yana da zinari na san yawancin mutane ba su san ma eh, lu'ulu'u ba tunda don halin da ake ciki ma kila mutum ba da rayuwar shi bai ma taba ganin lu'ulu'u ba kuma in ka gani kila sai a talabijin ko ko a intanet amma kai ka san lu'ulu'u da yana da daraja ya ma fi gold daraja ko kama a ce lu'ulu'u ne ko kuma gold ne gold din nan kuma wanda ya fi kowanne kyau ko ma wani irin gold ne don allah in kana da shi a gidanka kakan ɗauka ne ka ajiye kawai yadda ake sa agogo duk wanda ya shigo sai ya kalla ko kuma kakan ɗauka ne ka ajiye shi yadda ko da ma fulawa ne za ka yi ado da shi a ɗakinka za ka ajiye ko kuma wani abun decoration ne za ka ajiye kawai da mutum ya zo kawai yana kallon shi duk wanda ya shigo gidan dama zai gani ai dan tsananin darajar da kake gani da kai san lu'ulun ke da shi ko gold in yake da shi zinari kenan ai za ka samu ba ku gani ana samun gida ne mai kyau wato gida mai daraja za ka ga gidan ma da za a sa gold din shi kanshi yana da daraja za a samu gida mai daraja a ciki ma a sa auduga ko wani abu mai taushi sannan a sa gold din sannan a rufe sannan a samu wani waje mai aminci a cikin gidan a je a tura gold din a boye shi a nan wajen ko ba haka na ake yi ba don mene da gold ko lu'ulu'u me yasa don suna da daraja to mace ta fi wannan daraja